أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يا مسلمي سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته kamar yadda muka muka alkawali cewa a wannan saduwa za mu yi zance akan wayansu matsaloli guda biyar matsala ta farko shine farkon wata bai tabbata da fadan malumman ilimin wata ko taularai su ce rana kaza an ga wata wannan bai tabbata yani wannan bai tabbata cewa ran da suka fada wato ranan wata ya fito ko da ba ga wata ba ku ce tun da dai sun ce wata ya bayyana wannan ranan ya bayyana mu ne ba mu gani ba la amma izan zancensu ya gadar maka da yakini to wajibi ne ka yi aiki da shi yani a cikin bincikenka a cikin yanda suka yi zance ka samu yakini cewa lalle wannan ranan wata ya hudo to shi kenan sai ka yi aiki da maganansu lamari na biyu sau da mutane suna muna tambaya cewa yadda watan ga ya fito da wannan girma ko kafin ya guje ya jima yani an yi magarba wata na nan shin wannan dalili ne cewa wannan watan ya hudo rana ta jiya a ba dalili ba ne wata ya yi farkon ranansa a same shi da wannan hali matsala ta uku idan wani bagire a cikin gari yani daula ce wani bagire a cikin wannan daula ko wani state a cikin wannan daura farkon wata ya tabbata tabbatan wata a wannan gari ko wannan state matsalan bai zama hujja ga wani bagire daban sai dai ya zama na wannan garin da gari da yake daura da shi suna mai kusa kawon buga misali kamar lagos da kotono masala ko a'a ya zama wayannan garuruka guda biyu ko state guda biyu ufukinsu mai daya ne to wannan ganin wata wancan garin zai tabbatar muna cewa wannan garin ma farkon wata kenan ko wannan statin kuma farkon wata kenan mas'ala ta hudu rana da yake mutum bai sani ba cewa wannan rana shine karshen watan Ramadan farkon watan Shawwal ko a'a. Yani bai sani ba karshen Ramadan ne ko farkon Shawwal ne. To wannan rana menene wazifan mutum, shi ne wannan rana dole ne ya yi azumi. Amma, idan gabanin magariba sai fahimci cewa a ashe yau farko watan shawwali ne to nan wajibi ne ya bude bakinsa mas'ala ta biyar idan hakimi na shar'i ya yi hukunci cewa wannan rana shine farkon watan farkon wata wannan hakimin shar'i mun bambanta tsakanin hukuncin hakimin shar'i da marji taklidi isan wannan hakimin shar'i ya yi wannan hukunci hatta kai da baka mai taklidi da shi baka komawa wurin gunsa a cikin hukunce-hukunce na fiki wajibi ne a kanka ka yi aiki da wannan fatuwa nasa Allahumma sai dai ya zama na kasancewa wannan hukunci da hakimu shar'i ya yi akwai kuskure ciki kana da yakini cewa akwai kuskure ciki to nan ba wajibi ba ne ka yi aiki da shi a cikin bincikenka ko wani abu ka sani ko wanda suka ba hakimin shar'i labari ko abin da ya dogoro a kansa akwai kuskure ciki kai ka fahimci wannan to ba wajibi ba ne a kanka kai aiki da wannan hukunci nasa amma wanda bai san cewa mai wannan kuskure ba ne to wajibi ne ya yi aiki da hukunci na hakimu shara wannan ne karshen zance da za mu yi bisa abin da ya danganci azumi zancen da za mu yi a yanzu za mu yi zance ne akan abin da ya danganci iya tikafi babu shakka cewa itikafi yana cikin ɗaya a cikin ayyuka wannan suke mustahabbi menene itikafi itikafi ma'anansa shine mai bawa yake banta a cikin masallaci da hadafin ibada ka daita da Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sharuta da za mu ambata. Itikafi da wannan sharuta da za mu ambata, idan mutum ya kiyaye wannan sharuta, to itikafinsa ya inganta. Idan aka rashi ɗaya a cikin wannan sharuta guda bakwai da za mu ambata, to itikafin mutum bai inganta ba shine sharati na farko wanda zai itikafi ya zama zamana baligi ne kuma mai cikakken hankali sharati na biyu ya yi nufin neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da sarkaka aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Sharati na uku lokacin yin itikafi wato muddan da mutum zai yi itikafi shine kada ya gaza kwana uku. Yani akal kwanukan da mutum zai yana itikafi shine kwana uku. Sharati na hudu bagiran da mutum zai yi itikafi inda mutum zai yi itikafi shine cikin masallaci ba ka kai itikafi cikin gidanka kuma ba kowane masallaci ake itikafi ba kamar yadda za mu zo mu ambata sharati na biyar bawan Allah da ka shiga itikafi yana cikin sharatin itikafi kada ka fita ka bar masallaci zan mutum kafta a cikin masallaci to ka ba ta kafin ka sai dai da wayansu uzurai da za mu ambata sharati na shida a kwanukan da za ka yi itikafi wajibi ne wayannan kwanuka kuma ya zama na kana azumi sa'an nan sharati na bakwai shine akwai wayansu a cikin mutane da yake ba za su yi su yi itikafi ba fashe da izini idan suka shiga itikafi ba da izini ba to itikafinsu bai inganta ba kamar da za mu zo mu bayyana wayannan sharuta duk baki ɗaya. na farko abin da ya danganci niyya itikafi kamar sauran ibadu wajibi ne mutum ya yi niyya ya nemi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da wannan aiki da zai yi A kan haka kowane launi na riya ko a san mun yi a tara wanda Allah ya shirku a ce ai ma shekaran ga ya shiga itikafi to wannan aikin banza mutum ya yi itikafinsa ya bata ya je kawai ne ya yi tarayya da masu itikafi cikin masallaci ya cika taro ya dawo gida kawai mutum ya yi itikafi saboda mai kansa kuma ya yi da wani itikafi wannan shi ake ce ma itikafi wanda za ka yi saboda wani anniyabi yani za ka yi itikafi maimakon wani sa'an nan itikafi da za ka yi ma wani ba ka yi kai da mutum biyu itikafi yani ka shiga itikafi saboda wani da wani ko za ka yi shi na wani da wani a'a ko ya fi mutum biyu wannan bai inganta ba amma mutum kaya ka yi itikafi makanka ka ka yi itikafi makanka ka roki Allah Ubangijin Allah ya kai ladan wannan itikafi zuwa ga mai koda mutane biliyon ne tun daga musulmai tun daga zamanin annabi adam har ran tashin kiyama ka ka yi itikafi makanka ka roki Allah Allah ya kai ladan zuwa ga dukkan musulmai wannan babu laifi mudda ta itikafi yani kwanuka nawa ne mutum za ka kai itikafi kamar da muka fada mutum ka shiga itikafi ba ka shiga cikin itikafi kwanuka su gaza kwana uku amma kwanuka da suke mai fiye da haka wannan ba haddi na'am sharati ne izan ka yi itikafi a kwana biyar to ya kamata ka cika kwana shida yani itikafi izan kai kwana biyar ya kamata ka cika shida izan kai takwas ya kamata ka cika tara bal wajibi ne idan ka kai kwana biyar ka cika ya zama shida haka kai takwas ka cika ya zama tara wa haka za akan ihtiyati wanne yake wajibi bayan haka wannan kwanuka guda uku da suke su ne akal ranaku da mutum zai yi itikafi da su mun ce haddi dai na yawa bai da haddi amma akan ihtiyati wanne yake wajibi idan kai kwana biyar ya kamata kai shida wajibi ne kai shida akan ihtiyati wanne yake wajibi kai takwas kai tara kai goma sha ɗaya kai goma sha biyu wa haka wayannan kwanuka guda uku da mutum zai yi yana itikafi daga rana ta farko yani daga hudowan alfijiri shi ne mai rana ta farko zuwa ga mai faduwar rana, faduwar rana na kwana ta uku akan haka Izan mutum ya shiga itikafi bayan hudowar alfijiri ko da da minti daya ne bayan hudowar alfijiri da minti daya shiga itikafi to wannan ranan ba lissafa cikin ranakun itikafi shi gari za a fara lissafi wayannan kwanuka guda uku idan za mu yi lissafinsa, za mu samu kwanuka uku amma da rai biyu ne za su shiga tsakanin wayannan kwanuka guda uku A kan haka mutum ba iya a cikin wayannan kwanuka guda uku da daddare ma ya fita don suna cikin mai lissafi barin itikafi wanne yake mustahabbi ko wanne yake bakayya amma bai kebanta wannan bakayya ba a rana ta farko da na biyu mutum ya yafta ya bar itikafi ba laifi amma izan ya kai lokacin faduwar rana na rana ta biyu yani to lokacin mutum ba zai yame ya fita cikin itikafi ba dole cika kwana na uku to wani zamani ake itikafi sabon shirin insha Allah za mu yi zance akan wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu